sallallahu alaihi wa wa sallama daga maka zuwa Madina yau shekara 1447 daidai da 25 ga watan biyu shekarar Bature 2026 wannan shine majalisi mai lamba ta 110 uku ko insha Allah a cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a inda muna ci gaba da tafsirin suratul baqara ayoyi da Allah madaukakin sarki yake bamu labarin juyar da fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama daga kallon baitul maqdis zuwa kallon wato baitul atiq a yau za mu tashi kan waɗannan ayoyin insha Allah wanda muke fatan mu karkare bayanai faɗin Allah maɗaukacin sarki a qad narako na'am faddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون نعم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين بارك الله jama'a musulmi idan ba manta ba ayoyin da suka gabaci waɗannan da muka yi tattaunawa a kansu tun daga faɗin Allah madaukakin sarki sai ya kulu sufaha minan nasi ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu alaiha a inda Allah ya ba mu labarin irin yadda wasu daga cikin mutane wanda ya kira su da wawaye wato masu a ƙaramin ƙwaƙwalwa da tunani suka rinka zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa cewa me yasa suka juya daga kallon inda suke kallo tun zuwan su wannan gari wato garin madina suka koma kuma yanzu suna kallon ɗakin ka'aba wato inda ya baro alƙiblan mutanen shi kenan da kuma kakansu annabi ibrahim alaihi salam suna faɗin haka domin a cin fuska da zargi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah madaukakin sarki yace manzon Allah ya ba su da amsa da cewa lillahi mashriku wal maghribi ai da gabas da yamma dinna Allah ne da haka dan Allah da yace mu kalli nan yau ya juyar da fuskar mu gobe wannan ba aini wato abin zargi bane balantana har ku mai da shi abin ya madidi to ɗaya ayan fadin Allah madaukakin sarki wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa wannan ne ake bin mu sauran raguwan bashin sokaci da za mu yi daga tafsirin al'imamu abu abdullahi al qurtubi da muke karantowa malam yace fihi arba'u masail bayan matsaloli goma sha ɗaya da ya tattauna akan ayan farko ko sai ce wannan kuma akwai matsaloli guda hudu ne rak wanda za mu yi a tsokaci a kansu al'ula ya ce na farko cewa da Allah maɗaukakin sarki yi wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa al-ma'ana وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا هذا wani karatu kuma da ya fitar mana shi yace da Allah madaukakin sarki yace hakan nan Musa Allah madaukakin sarki muka maishe ku ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuka zama al'umma wasafa to sai yace ɗin da aka faɗi anan bi ma'ana al'umman da suke a tsakiya za mu ji ƙarin bayani akan me yake nufi sai ce kamar yadda Allah ya mai da alƙiblan da aka ce ku kalla a yanzu nan ne tsakiyar duniya cibiyar duniya ke nan, shi ne ɗakin Ka'aba to haka kuma al'umma kuka zamo mutane na tsakiya a cikin al'ummomi baki ɗaya? kamar yadda malaman suka ce cikin halittun Allah manzannin Allah da annabawa su ne a mataki na ƙololuwa na sama Zama an gane wannan da kyau ko sauran al'umma su ne a ƙololuwa na ƙasa ina fata an gane to su al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya nuna cewa sun fi sauran al'umma da aka je kamata a ce suna ƙasa tare da su ba sai ya dago su suka zo sama amma kuma matsayin al'umman manzan Allah bai kai na annabawa ba da aka ba a kai su can sama ba sai aka bar su a ina a tsakiya shine ja'alnakum ummatan wasata ina fatan jama'a gani kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato sanya annabawa gashi yake cewa ai ja'alna kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ja'alnakum dunal anbiya ku dai ba ku kamo darajar annabawa ba amma kuma wa fawqal umam kun fi sauran al'umma daraja kaji wannan shine matsayin da Allah ya ba al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan maganar da malam ya dan yi din nan yanzu ya wuce shi cewa kamar yadda aka sanya dakin Ka'aba yake a tsakiyar duniya to haka Allah ya maishe mu al'umma na tsakiya wannan magana jama'a turawa da masu bincike game da ainihin wato duniya yanayin duniya da sarari a tunaninsu a lokacin da suka yi bincikensu a farko to su suna ganin wani waje da suke kira equator shine greenwich meridian shine gmt an fahimta ko wannan gaban a nasu lissafin da ainihin wato binciken nan ne da ya ba su kan cewa nan ne tsakiyar duniya da haka shi ya sa duk inda ba wannan waje ba to ko dai ta dora shi a saman gmt ko a ƙasan gmt shine ka ji suna lissafi na agogo cewa agogon GMT kaza mutanen ƙasa kaza su kuma sun ƙaru da shi ko sun rabu ne shi ne sai kaji ana cewa plus 1 ko plus 2 mu a nan Najeriya suka samu a nawa ba in geography ne a nan plus 1 ina fata an gane to daga bisani da bincike ya ƙara faɗaɗa a gare su sai suka gane ake bankaura kaura suka yi a wancan lokacin asalin inda yake tsakiyar duniya cibiyar duniya to ɗakin ka'aba ne wato ƙasar saudiya kaga imamul kurtubi ya faɗi wannan maganan tun shekaru ɗaruruwa da suka gabata saboda power of wahayi ƙarfin imanin abin da Allah ya saukar na wahayi akan haka kawai ya faɗi su kuma da suka yi amfani da bincike sun dawo yanzu sun yarda cewa lalle wannan magana shine gaskiya to amma a daidai wannan lokacin su kuma ƙasar saudiya sun tsora su ne akan ainihin wato block 2 wato su ma sun ce sun wuce amma yanzu kuma sun dawo sun gane su ne akan daidai amma kuma lissafi ya riga ya kwace musu za ka yanzu ba yadda suka iya shi yasa kake ganin suke cewa lissafin agogonmu yana kasa da na saudiya da awanni biyu shi kuma saudiya da greenwich da ainihin wato awanni daya, misali ina fata an gani ba ta kai dai wannan magana ina son ku gane cewa lallai shi ne gaskiyan zance domin haka Allah madaukakin sarki ya tsara wato wannan duniyan tun wato ranar farko da ya halitta Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallabi bi bakka gini kenan na farko da Allah ya fara tsora harsashin sa akan zuwaron duniya to Allah madaukakin sarki ya tsora ne a daidai tsakiya shi yasa kaga da aka saukar da annabi adam a wajen zura'an shi suka iya distributing a duniya evenly da an saukar da shi ne a gefe to abin zai zama ya babbauɗe yasa manzon Allah ma da ake son a aika da sakon shi duk duniya sai ya taso a tsakiyar duniya da aka duk abin da ya taso daga tsakiya abu ne mai sauki ya kai ko ina amma da an kai shi wani can gefen duniya to zai yi wahalar rikin other end sai sa kaga ko girki za a yi idan ana son magi da gishiri ya ji a ina ake sawa tsakiyar abinci an gano wannan da ke ko to wannan kenan sai malam yace min wal Abin abinda ake nufi da al wasat ai al adl ta ɗaya fuskan kuma yana nufin al'umma mafiya adalci ku ne kadai ba kwa zamowa bayar? ina ma'anan bayar ba kwa karkata bangare ɗaya saboda wani dalili akan ɗaya bangaren a kuna kallon kowane bangare ne a equal end da haka wanda yake akan daidai sai ku tabbatar mushi da daidai ka ina mankana yana da alaka da ku ko bai da alaka da ku ina fata an gane wanda yake ba akan daidai ba a tabbatar mushi da rashin daidai shi ba dan shi kaza bane ko shi kaza a saboda dama shine ba shi akan gaskiya din sai ce wa aslu hadha anna ahmad al-ashya'i awsatuha asalin wannan dalilin da ya sa Allah ya mai al'umma al'ummanmu al'umma wasiya ce saboda dama mafi nagarta abinda ake yabo cikin komai shine abin da yake tsakatsaki ka duba da kyau ka gani duk inda ka ga mutumin da ba a sifanta shi cewa shine mafi kyau idan ka dube shi a cikin al'umma ba za ka ga shi yafi kowa tsawo ba wanda yafi kowa tsawo ba a ce mishi shi yafi kowa kyau ba kuma za a ɗauko ɗan gudul ba haka ne ba haka bane wa ake aunawa a matsayin mafi kyau shine tsakatsaki yafa an gane wannan kyau ko hakan kana son ka dubi launi launin da za a ce wannan ya fi kowanne kyau ba za a ɗauko wanda ya fi kowa haske bau kamar zabaya ba haka ne ko ba kuma za a ɗauko baƙi irin ba sai a dubi wanda yake wasatsiya so daga nan ne masu lissafi da wanda suka san ilimin mathematics suna da wani ainihin wato lissafi da suke cewa wato uh, of central tendency ina fata an mct komai idan za a yi musamman aka shiga babin statistics a nan ne inda suke amfani da wannan ka'idar shine komai a ɗauki tsakatsaki to da shi ake hukunci da haka idan aka ce ka yi lissafi in ka gano amsar ɗari bisa ɗari sai suke karya ne ba su yadda ba in kuma ka faɗi ɗari bisa ɗari sai ake kai da kiki ne amma an ka zo da amsa tsakatsaki sai ce naka ya fi daidai a ɗauki naka zama an gane wannan da kyau ko to almuhim duka concept ɗin to daga wannan magana ne da Allah ya faɗi a cikin alkur'ani ja'alnakum ummatan wasafa to kai ma an kai amfani da wannan ko to komai naka zaka ga kana samun shi sauki kuma kana samun an yi wato abinda suke cewa accuracy a cikin tsarin rayuwanka da haka kaka ci matsa wa kanka cewa sai ka yi fik kuma kada a barka a baya amma kada a rasa ka a tsakatsaki ina fatan jama'a an gani abu na gaba sai ya kawo wannan hadisi hadisin sahabi abu sa'idin al-khudri wanda al-imam tirmidhi ya kawo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi yake fi qawlihi ta'ala game da fadin Allah madaukakin sarki wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata yace manzon Allah ya fassara shi da ummatan adlan wato ku ne masu adalci a cikin al'umma haka ya dauko wani a hadisi da ake dangarawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji shi ya shahara a bakunan ɗan larabci cewa khairul umuri awsatuha mafi alkhairin al'amura to shine tsakatsakin shi wannan magana haka yake amma ba hadisin annabi bane ingantacce sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma dai a karkashin wannan ayan ne dai da Allah madaukakin sarki yake ja'alnakum ummatan safa abu na biyu malai ce asaniya qauluhu ta'ala sai ce takunu domin ku zamanto wato ku al'umman manzan Allah ku zame shuhada a alanna an gane ko ku ne masu kafa shaida akan mutane sai ce ai wannan shaidan ana nufin fil mahshari a ranar tashin alkiyama idan Allah ya tada bayi to a nan ne za ku zo ku yi wannan shaida da Allah ya yarda da wato shaidan ku akan su shine za ku shaida akan annabawa lil anbiya'i ala umamihim akan annabawa akan al'ummansu domin al'ummomin annabawan da suka gabata za su karyata annabawansu su ce ba su isar musu da sako ba sam su kuma annabawan su ce sun isar to waye zai zama shaida da za a fara kafa musu kafin Allah madaukakin sarki ya hukunci wato Allah na son ya kafa musu hujja ne tukuna kafin ya hukunci dan in ba an wa mutumin da baya akan gaskiya hujja ba wani lokacin baya saki sai ya nuna cewa kamar an zalunce shi ne ko duk da Allah baya zalunci amma duk da haka sai Allah ya ce al'umma maza Allah su zo su shaida waɗannan mutanen da suka ce wa ne bai isar da sako ba da gaske ne ya ce a ƙarya suke yi annabin ya isar da sako jama an gane wannan da ke ko Shi ne muka jina na annabi nuhu da al'ummansa ba akwai wani riwaya da ya ruwaito wanda alimamu Ibnul mubarak ya fitar a cikin musnad ɗinsa wanda yake da ma'anan wannan hadisin bukhari amma kuma shi ya zo da wasu kare-kare duk da cewa asalin isnadin shi bai inganta ba amma akwai wasu abubuwa da za a iya lura da su a ciki bari mu karanta lafazin mu yace wa zakara hadal hadithu wa zakara hadal alhaditha mutawwalan al Mubarak. al-imam al-mubarak ya ambaci wannan hadisin da tsayin shi bi ma'anahu amma dai ma'anan hadisin Abu Sa'id shi za a fitar na al'umma annabi Nuhu da shi annabin nasu gashi yace wa fihi bari ku ji daga cikin abin da yazo a riwayan ibnu al-mubarak yace Kulu tilkal umam waɗannan al'umman da al'umman manzon Allah suka yi shaida akan su cewa ba gaskiya suka faɗi ba lalle annabin su ya isar da sako sai su ce kaifa yashhadu alaina mallam yudrikna dan ne al'umman da basu haɗu da mu ba basu rayu da mu ba ta ina za su ba da shaida a mu fa yaqulu lahumur rabb subhanahu shine Allah maɗaukakin sarki sai ya ce ma a mu al'umman manzan Allah da muka yi shaida kai fata shahadu na lam tudriku ya aka yi kuka iya bada shaida akan al'umman da baku riske su ba fa na mu al'umman manzan Allah sai mu ce rabbana ubangijinmu ba'atka ilaina rasula ka aiko mana manzo Ka ga na farko mu mun karrara cewa Allah ya aiko mana manzo mu ban karyata ba daga nan aka gane gaskiyan wannan al'umma don inda ba don haka ba kamar yadda al'umman waɗancan annabawan suka faɗi ai mu ma za mu iya faɗin haka amma saboda adalcin mu mu sai mu tabbatar da cewa Allah ya yi mana da manzo ka ji na ɗaya to sannan kuma mun yarda da manzon cewa daga gare ka ne to shi wannan manzon shi ya ba mu labari cewa da annabuwa ne da annabuwa ne sun isa da sako ga al'umman ina fata an gane sai ce ba asta ilaina rasula wa anzalta ilaina ahdaka wa kitabak kuma ka saukar mana da alkawarinka da littafinka wa qasasta alaina annahum qad ballagu kuma a cikin littafin ka ba mu labari ga sunan kala kala cewa waɗannan annabawan duk sun isar da sakon da ka aike su haka ne ko ba haka bane mun ji labarin annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa isa dukkansu sun ba da labari cewa a alkur'ani ya ba mu labari cewa sun isar da sakon allah da haka fa shahidna bima ahidta ilaina da haka muka zo mu kafa shaida akan abin da ka dauka na alkawari akan mu tunda mun karanta a cikin wahayinka kuma ka ce mu yi imani da littafin to alama mun yi imani da shi shine mun yarda cewa ka aika annabawan tunda ka faɗa a da haka alkawari ne in ba mu iya ba da wannan shaida ma ya nuna mu kanmu ba mu imani da abin da ka saukar ba kenan da haka mun imani da alkawarinka fa rabbu to anan ne sai Allah ubangiji yace fadaku gaskiya kuka fada an fahimta fa zalika qawluhu azza wa jalla to wannan shine ma'anar ayan da Allah yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata sai ce wal wasatu al adl litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida qala ibn an umi al-imam ibn an umi yake fa balagani annahu labari sai ya riske ni cewa yashhadu yawma idin ummatu muhammadin alaihi salam al'umman muhammad jira da amincin Allah tabbata gare shi su za su zama shaida akan sauran annabawa illa man kana fi qalbihi hinatun ala akhi wannan da cikin gaban da muke son mu amfani da shi sai fa mutumin da ya zama yana da wani ɗabi'a na hina menene hina wato Tsiyayya mai mugun hali kenan shine maganar da muka ji cewa shaidan da ake magana a nan fa za a karɓa ne daga mutanen kirki mutanen kwarai shi yasa ko a cikin mutum a yanzu to mutumin duk da aka shaide shi da rashin adalci ba a amfani da shaidan shi shi yasa game da abin da ya shafi kabiyan ibadojin mu zaka ji duk sanda aka ce a karbi shaidan wani sai a ce shaidan mutumin kirki mai adalci zama an gane wannan da ke ko to wannan al'imamu al da ya kawo maganganun a nan sai ya ce amma za mu zo mu bayani a can gaba game da wane ne ake nufi da adili insha Allah yana ishara a kan in aka zo hukuncin bashi a cikin wannan tsoron sun sa yi maganan wanda zai ba da bashi ya kafa shaida ko shaidan kuma ya zama mai adalci to anan ne zai gwangwaje wani ne adali a musulunci ina fata fahimta gashi ce a salifa matsala ta uku qala ulama'una malamanmu na musulunci suka ce an ba'ana rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijinmu ya ba mu labari a cikin wannan aya wanda albarkatun sunansa sun yawaita kuma ubangiji ne madaukaki ya ba mu labari fi kitabihi a cikin littafin sa bima an'ama alaina irin ni'ima da Allah ya mamu al'umman manzon Allah min tafdilihi lana bismil adala wannan suna ma da Allah ya bamu cewa mutane ne masu adalci wannan ma falala ne Allah ya nuna mana da Allah ya yarda cewa mu al'umman manzon Allah muna da adalci wa tawliyati khafirati shahada ala jami'i khalqihi kuma Allah ya daura mana dawainiyan cewa mu ne zamu zo mu tsaya mu ba da shaida akan al'ummomin da suka gabata wannan irin matsaya ne hatsari amma Allah ya yarda mu mu zo mu zama shaidu a daidai wannan gaba kaga wannan ko ne da Allah ya mana akan sauran halittu faj'alana awwalan makana kaga Allah madaukakin sarki sai ya maishe mu a matsayi mu ne akan gaba cikin sauran al'ummomi an gane ko wa in kunna akhiran zamana duk da cewa a zamanance kaga mu ne muka zo a zamani na ƙarshe amma kuma da Allah ya tashi jera wato matsayi sai kuma ya kai mu kan gaba mu ne a gaba su ne a baya amma duk sun riga mu zuwa kaga wannan da cikin fifikon da Allah ya mana ne amma kala alaihi salam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa nahnu al-akhirun al-awwalun mu ne muka zo a ƙarshen zamani amma kuma mu ne na farko a cikin al'ummomi masu daraja wa hada dalilun ala annahu la yashhadu la ya shahadu illal hudul kun ga magana al-imam al-qutubi yace wannan dalili ne da yake tabbatar da cewa ba a karban shaida sai daga mutanen da suke adilai wala yanfudu qawlu al-ghayri ala al-ghayri illa an yakuna adlan sannan mutane biyu suka zo suna jayayya wannan ya faɗa wannan ya faɗa to ba za a fifita maganan wani akan wani ba sai wanda aka fi yarda da adalcinsa kaga wannan yake ƙara nuna mutum ya zama nagari to dalili ne da yake tabbatar da lallai ya cancanta ya zama cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi kun gane magana domin Allah ya yarda mu al'umman manzan Allah adilai ne to kai kuma yanzu sai kana cikin al'umman manzan Allah amma kai dan iska ne kaga baka cancanci zama cikin wannan al'umman ba shi yasa an aka tashi alkiyama sai a hada ka da bani Isra'ila <laughs> dan baka dace da al'umman manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alherin zamowa cikin al'umman manzon Allah shine ka zama mutumin kirki kirki yana daga cikin sima wato alamar al'ummar manzan Allah jama'a an fahimci wannan ka'idan ko da haka kowa ya kokari ya zama nagari wannan zai kuma sanya wato manzan Allah ya alfahari da kai a ranar tashin alkiyama sai sa kake ji malamai ke cewa da manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa zai yi alfahari da yawan al'ummansa ka sani da cewa nagari mutanen kirkin cikinsu su zai yi alfahari da su domin haka Allah ya sifanta al'umman shi da haka in aka tada wani wanda ba na kirki ba a cikin al'umman manzon Allah to za a ware shi gefe jama'a an gane wannan da ke ko cewa ai wannan shi kan bara gurbi ne Allah ya kyauta sai ya ce wa sayati bayanul adala wa hukmuha bayani game da adalci na nan tafi insha Allah da hukuncin adili fi akhiri sura a ƙarshen wannan sura insha Allah ta'ala in Allah ya yarda Allah ya raya mu cikin aminci da nagarta har mu kai wannan gaba za mu zo mu ji bayani game da adalci insha Allah shine kamar yadda muka ce a cikin ayan bashi ko hmm. to matsala ta ƙarshe da malam ya kawo matsala ta hudun kenan kun san ya ce dama guda hudu ne ko yace ar-rabi'a a karkashin wannan ayan وفيه دليل على صحة الإجماع كذي malamai yace akwai dalili da yake tabbatar da ingancin ijma'in al'umman manzon Allah cewa abinda suka yi ijma'i akai gaskiya ne wannan ayan dalili ne akan haka tunda Allah ya bada shaida akan al'umman manzan Allah to idan waɗannan irin al'umman suka haɗu akan abu guda to ya nuna wannan abun gaskiya ne shi yasa manzo Allah yake cewa la tadtami ummati ala dalalati al'umma ta ba za ta ba za ta taba hada kai akan abin da yake bata ba in kaga al'umman maza Allah sun hada kan abu kaza daidai ne ko don Allah ya da wannan abin zaka ga cewa daidai din ne Allah ba zai taba hada al'umman maza Allah akan bata ba irin yadda al'ummomin da suka gabata su suke haduwa akan bata to wannan dalilin yasa malaman musulunci suke karban ijima'i a matsayin hujja ina fata an gane to me ake nufi da ijima'i? sai ya ce wa wujubil al hukmu bihi da kuma wajabcin yin hukunci da ijma'i annahu saboda su al'umman manzan Allah idza kanu udulan in har sun kasance adilai kamar yadda Allah ya tifanta su to shahidu ala nasi za su iya ba da shaida kan mutane jama'a wannan ijma'in yake gaskata mana hatta alkur'ani da ke gabanmu a yau domin mu yanzu da muka zo a ƙarshen ƙarni dinnan na goma sha biyar ko a cikin ƙarni na goma sha biyar ya aka yi muka iya tabbatar da cewa wannan alkur'anin an saukar wa manzan Allah ne a ƙarni na farko na musulunci kuma har yanzu muke karantawa muke aiki da shi ne saboda wannan ka'ida ba mu riski manzan Allah ba haka ne ko ba haka ba ba mu riski waɗanda suka riski manzan Allah ba ba mu riski waɗanda suka riski waɗanda suka riski waɗanda suka riski manzan Allah ba amma gashi yanzu muna cewa annabi ya ce ya ce Allah ya ce ya aka yi saboda wannan adalci ne na al'umman manzan Allah su al'umman da suka gabace mu su suka jiyo labari daga na gaba da su su ma daga na gaba da su su ma daga na gaba da su har zuwa zamanin sahabban manzan Allah su kuma sahabban suka ce sun jiyo daga manzan Allah jama'a ga wannan da kyau da aka duk abinda al'umman sahabbai suka yi ijma'i a kai suka isar wadda na bayansu wannan saƙon to abin nan wannan gaskiya ne su ma na baya da su su isar wa na gaba to haka saƙon zai ta ci gaba mu ma nan da muke rayuwa yanzu to mu hujja ne akan al'umman da Allah zai halitta nan gaba da haka abubuwan nan da muka karba a hannun na gaba da mu mu ma za mu mika musu to haka sakon zai ci gaba har Allah ya tashin ya tashin duniya gaba daya ina fatan jama'a an gane da shine sai malai yake cewa fa kullu asrin shahidun ala man ba'dahu da haka kowane zamani to su ne shaidu akan waɗanda za su zo a bayansu fa sa'abati sahabati dan haka duk wani zance da aka samo daga sahabbai hujjatun wa shahidun ala tabi'ina wannan maganan hujja ce kuma shaida ne akan waɗanda suka zo a bayansu su sune tabi'ai wa na tabi'ina ala man ba'dahu su ma tabi'ai su ma hujja ne akan na bayansu, to wannan addini namu haka ake karɓo shi wane daga wane da haka ba addini ne da kawai mutum zai tashi ya ce wai ya yi mafarki ya ga kaza kuma sai a kama hoton Allah da shi ba sa Allah bai bautar da mu a cikin addinin da wannan tsarin ba ya bautar da mu ne da abin da aka nakalto da haka wanda ya nakalto din nan sai an ji waye shi Ta ji daga nan malaman hadisi suka fitar da ka'idojin su cewa naqlul adli an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi labarin da za a inganta to sai mutumin kirki ya ba da labarin daga wani mai kirki irin shi kirkin da kuma an yarda da shi kuma haddan shi an san ba na wasa ba ne wannan shi ne aikin da malamanmu suka yi wajen tabbatar mana da addininmu shi yasa al-isnadu min addini kun ga isnadi ya riga ya zama ya narke cikin addininmu Laulan isnadu ba don wannan isnadin ba ko wane yake daga wane naji wane yake daga wane har zuwa manzon Allah la qala man sha'a ma sha'a da kowa zai zo ya faɗa abin da ya ga dama a cikin addinin nan ba abin da ya rusa addinin kiristanci kenan addinin kiristanci babu isnadi ina fata an gane duk abin da suke yi a addinin su ba wani abu kwaya daya da zaka ji sun kawo maka isnadi cewa wani ne ya gaya min mutumin kirki daga wani mutumin kirki daga wani har zuwa kan annabinsu ba su da shi ko ɗaya suka ce abu kwaya ɗaya ne aka samu suka iya haɗa mushi isnadi shine auren zobe shine suka iya kawo isnadin shi har zuwa kan annabi isa to shi ma isnadin suka ce cike yake da 'yan iska mashaya giya da mazinata <laughs> da haka suka ce fasa katal isnadu alhamdulillah <laughs> isnadin ma bai kai labari ba jama'a gane wannan da ke ko amma a musulunci ne za a ce manzon Allah ya ce sai a ce sammu lana rijalan suwaye mazajen sai ka ji an ce Imam Bukhari ne ya ruwaito a littafin shi daga malamin shi Abdullahi ibn mubarak daga malamin shi Malik dan Anas daga malamin shi a a menene bararran Abdullahi dan Umar daga malamin shi Umar dan Abdullahi dan Umar dan Khattab daga malamin shi manzon Allah ina fata an gani ba musulunci kawai muke da wannan alhamdulillah fil akhirati wal ula ala tawfiq godiya ga Allah da ya dace da mu da aka ce mana yake cewa wa qawlu tabi'ina ala man ba'dahum zancen tabi'ai hujja ne akan waɗanda suka zo a bayan su wa idza ju'ilatil umma shuhada faqad wajaba qabulu qawlihim kun gani ko to tunda al'umman musulunci sun zama suna da irin wannan nagartar a wajen Allah to dole ne in wani ya ba da labari daga wani mutumin kirki dole ne a karɓar su. to kaga ina masu inkarin riwayoyin hadisan manzan Allah da cewa ai wannan ba a ƙur'ani ba ne shi shi ƙur'anin ta wannan irin ƙa'idan aka iya tabbatar da shi saboda shi ma ɗin riwaya ce shi yasa za ka jana cewa riwayan wane an wane wane ne ya biyo daga wane don shi ma wannan ƙur'anin ai ba annabi ne ni ko maka ka karɓa a hannun shi ba haka ne ko ba haka bane wani ne ya biyo daga wani zuwa kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wanda zai zo ya ce wai shi qur'ani zalla ya nuna wannan batacce ne jakin sa ma ya fi shi shari'a Allah ya kyauta sai ce wala ma'ana li qawli man qala to an samu wasu malamai da suka fassara wannan ayin cewa a'a abinda ake nufi shine urida dini jami'ul umma wai sai abin da dukkan al'umman nan ta manzan Allah suka haɗa a kai shine zai zama hujja kun gane su kuma abin da suke cewa da Allah ya ce nakun ummatan wasafa to su ba su ɗauka ala marar usur ba ba su ce asurwa ne shi ake nufi ba sai asur sai asur suna nufin wai al'umma ne gaba ɗaya sai sun a akan wani abu to sannan wannan abin zai zama hujja sai malam kurtubi ya ce li'annahu hina izin? لا يثبت mujma'un alaihi ila قيام duk wanda ya ce zai yi hukunci da wannan magana to ba za a taba samun wani abu da aka yi ijma'i akai ba har tashin duniya domin yace dukkan al'umman to al'umman kuma ba zamanin ɗaya suke rayuwa ba wasu sai sun wuce wasu suke zuwa ko to kafin kuma a ce al'umman baki ɗaya sai an tattara al'umman gaba ɗaya kenan har zuwa tashin duniya kuma wannan ba zai taɓa yiwuwa ba da haka wa bayanu haza fi kutubi in kana son ka ji karin bayani akan wannan matsalar yace to ka koma littattafan malaman usulul fiqh sune suka tattauna abin da ya shafi al-ijma'u a matsayin sa na hujja Allah ka sa mu Ya yace qauluhu ta'ala sai kuma da Allah ce wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida ila ma'anahu bi a'malikum yawm al-qiyamah cewa annabi zai zama shaida akan ku shine zai zama shaida akan ayyukan ku ranar tashin alkiyama ai yashhadu lakum bil iman manzo Allah shine zai shaida imanin ku wasu kuma yace suka ce kila yashhadu alaikum bit tabligh lakum a'a zai zama hujja ne akan ku cewa ya isar muku da sakon Allah yace qauluhu ta'ala sai kuma fadin Allah madaukakin saki da yake cewa wama ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasul kila al-murad bil qibla huna al-qiblatu al-ula kamar yadda muka bayani a baya Abin da ake nufi da alƙiblan da aka faɗi a nan shi ne alƙiblan farko da suke kallo kafin a juyar da fuskansu wasu kuma suka ce a'a na biyun ne an fahimta ko to idan an ɗauki a waɗanda suka ce na biyu ne to sai an yi wasu takdirar kan aya kamar misali za a ɗauki kafin ɗin a matsayin za'ida sai zama wa ma ja'alna alqiblata allati anta alaiha sai zama kafin ɗin za'ida ne amma wannan la da'iya lahu Allah ya sa mu dace wa kama wa qawluhu ta'ala illa lin'alama man yattabi'u rasul yace qala ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ali dan abi talib Allah ya kara mishi yadda yace ma'anan wannan lin'alama dinnan ai linara dan Musa Allah mu ga suwaye za su biyayya wa manzon Allah shine ma'anan al-ilmu anan saboda larabawa suna amfani da irin wannan zaka ga ba ma larabawa ba yaruka daban-daban su ma suna da irin wannan usulubin sai mutum ya amfani da gani amma yana nufin sani an gane ko kamar misali Ga shi ce al'arabu ta zau'ul ilma makanar ru'ya sai ce ka tsaulihi ta'ala kamar faɗin Allah kushin sarki alam tara fa fa'ala rabbuk yanzu kai baka ga yadda Allah ya yi da mutanen jiwaye ba kaga a lokacin da abin ya faru ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar ma aka haife shi to kaga bai ga abun ba amma sai kuma Allah yake mishi alam tara kai yanzu baka ga abun da aka yi musu ba me ake nufi da gani anan sani an gane ko kai ma yanzu kana iya amfani da irin haka misali ka jera wani abokinka da ya san kan kayan da ake dinkawa a saka a jiki kai kuma baka da ido a kan shi da ka je da shi sai mai siyarwa ya baka wani material ce kaga wannan yadin yana da kyau sai ka ce wa wani me ka gani kaga zai kake nufi da me ka gani me ka sani game da wannan yauwa <laughs> an gane ko to wannan ana iya aransu wa junansu wallahu a'ala to daga ƙarshe dai sai ya ce lina an manya tabi rasul mimman yankalibu ala aki bai ko ana son a tantance ne tsakanin masu biyayya wa manzon Allah da waɗanda su kuma suke jayayya da abin da ya zo da shi Allah na son ya tabbatar da su waye in aka ce su yi kaza za su yi ba tare da sun yi jayayya ba domin wasu a lokacin da aka juya alƙiblan nan ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce wasu sai da suka yi ridda suka ce kai mu addinin nan ba mu gane shi ba yau a ce mu yi kaza gobe a ce mu yi kaza sai suka bar addinin Allah ya kyauta mimman yankali wa ala hake gashi yace mimman yartaddu an dinihi daga waɗanda za su yi ridda ya anna al lamma huwilat irtadda min na qaumun an samu wasu mutane sai suka yi ridda wa nafaqa qaumun wasu mutane kuma suka zama sun shiga cikin munafikai walihaza qala shi yasa Allah yake cewa wa in kanat lakabiratan al'amarin juyar da alƙiblar na al'amari ne mai girma da haka Allah bai ɗauke ta da wasa ba Allah na kan ya gane masu imani ne na gaskiya ina fata an gane illa alal ladina hada Allah waɗanda Allah ya shiryar su ne kawai za a gane da gaske suke da imani kuma da gaske suke bin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ya ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum mun yi bayanin wannan ko Allah maɗaukacin sarki bai kasance mai tozarta sallolin da 'yan uwanku suka yi kafin a juya alƙiblan ba haka kuma wanda kuka yi kun san sahabbai suka je suke tambaya cewa to ya manzan Allah ina hukuncin sallar da muka yi shin yanzu sallan ba ta kenan an ɓata shi sai Allah ya ce, a Allah ba zai bata imanin ku ba kaga wannan yake tabbatar da cewa ashe sallah to shi ma yana daga cikin ma'anan imani ina fata an gane da haka mutumin da baya sallah idan ka ce mishi ba yi da imani ba kai kuskure ba mutumin da kaje yana sallah kana iya cewa wannan alamu sunna yana da imani saboda imani aiki ne daga cikin ayyukan a sallah na daga cikin ayyukan imani an gane wannan da ko haka malam ya faɗi anan nan ya ce wannan shine dalilin da ya sa aka samu daga cikin malumanmu waɗanda suka kafa hujja a kan murji'a waɗanda suke cewa wai ai imani ba ruwan shi da ayyukan da mutane ke aikatawa imani kawai a zuciya ne da haka in mutum na da imani ko yana sallah ko bai da imani ko baya sallah yana da imani kaga wannan maganar kuskure ne kenan irin su ne zaka ji idan suka je suka yi wani abu da Allah ya hana sai su rinka cewa a taqwa ha huna ta ce dan iska wai shi zai nuna <laughs> wai takawa a zuciya ne da haka yanzu da ta fito tsirara ba kallabi a kanta ba hijabi Allah ba ruwan shi da fitowanta ai kila ma ta fika imani ƙarya ne munafuka ba ki da imani ko min kala zara dan aikin ki bai nuna imani ba da haka imani sai an gani a cikin ayyukanka kamar yadda zantukanka maganganunka sai sun tabbatar haka kuma aikinka da zuciyanka sai ya yarda da shi na fatan jama'a gani da haka malamai suka ce al'imanu qaulun wa amalun wa niyyatun imani sai ya tabbata a cikin magananka sai ka faɗa ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan sai an ga a aikace kana yin abubuwan da Allah ya ce a yi sannan kuma zuciyanka sai ta kudirce shi sai ta yi imani da shi ina fata an gani sai ce a ah, wama kana Allah biya ku ko da haka Allah ba zai ta imanin ku ba Manan imani a nan shi ne sallah inna Allah binnati la ra'ufun rahimun domin Allah maɗaukakin sarki ne jin kai ne da tausayi wa bayin Allah malamai suka ce waɗannan kalmomi guda biyu suna da kusancin ma'ana la ra'ufun ar-ra'fatu suka ce ashaddu min ar-rahma wato shine yafi tsanani fiye da ar-rahma da haka aka cewa rahma jin kai to me za a cewa ar-ra'fa kenan bahaushe dai zai iya cewa tausayi da jin kai to amma kuma a hausa da tausayi da jin kai wanne fi tsanani kun gane abin da ake cewa wanne ya fi kaiwa matuƙa tausayi jin kai <laughs> jin kai ina ba ta fahimta mutumin da yake da jin kai ya fi tsananin nuna tausayi Allah sa an gane to shine ar-ra'afatu ra'ufun kenan Shi ne kaiwa matuƙa wajen tausayi na fata an gane sannan kuma rahimun to shi ne a shi ma tausayi ne amma bai kai a jin kai ba na fata an fahimta to shi dai ba haushe wanda ya ga dama yake faɗi ba ma dai ku gane a larabci ma'anansu kenan da haka Allah mai kaiwa matuƙa ne wajen jin tausayin bayi ina fata an gane hadisi ya tabbata a cikin bukari da muslim wanda imamu ibnu kathir da ya zo kan ƙarshen ayan nan sai da ya kawo hadisin hadisin daga umar ɗan khattab Allah ya kara mushi yarda umar ya ce wata rana an zo da wasu bayi da aka kamo su a wani yaƙi daga cikin yaƙoƙa al Alimamu ibnu hajar da ya zo cikin fatul bari yace bayin an zo da su ne daga hawazin da aka je aka kamo bayi a yakin hawazin aka zo da su maza da mata da yara da jarirai ƙanana, aka kawo su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to a cikin bayin akwai wata mata wacce take shayarwa sai ya zan ta rinka bibiyar cikin waɗanda aka kamo ɗin nan tana bibiyar duk inda ta ji kukan jariri saboda ruwan nonanta ya cika har yana zuba da haka sai ta rinka neman jaririnta domin ta shayar da shi to amma sai ta kasa ganowa da haka duk inda ta ga jariri kawai sai ta ɗauki wannan jaririn ta rungume shi sai ta shayar da shi in ta shayar da shi ta ajiye ta ƙara gaba haka ta rinka ji, ta rinka ji. har ta zo kan wani jariri sai ta matse shi a jikinta ta miƙa ma wannan jaririn nono ta shayar da shi ashe manzon Allah yana ne yana ta kallanta sallallahu alaihi wa alihi da shi da sahabban da suke kewaye da shi sai manzo Allah ya ce a tarauna hadhihi almar'a yanzu kuna ganin wannan matar za iya jefa ɗan da ta haifa cikin wuta da hannunta tana da halin kuma ta tseratar da yaron daga shiga wuta abin suka ce kai irin wannan tausayin wannan baiwa Allah gaskiya abu ne mai wuya ba za ta jefa ɗanta a wuta ba sai manzo Allah ya ce to ku sani lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi almar'a bi waladiha wallahi Allah ya fi kaunan mu bayinsa fiye da kaunar da matan nan take da shi akan ɗanta da haka kuna ganin Allah maɗaukacin sarki saboda kawai ya azabtar da mu zai kama mai jefa mu a wuta sai wanda ya kai kurewa wajen kangarewa Allah shi yasa ake san a matsayinka na bawan Allah kullum kai ta waye ta istighfari akan abubuwan da kai na zunubai shi kuma Allah zai karɓi tubanka Allah zai san ya kama bayi da laifi shi yasa daga cikin sirrin hakan ya kawo mana wannan ibada na azumi a cikin watan Ramadan domin ya yafe wa wasu bayi abin da suka aikata mun karanta a nan tun farko muka ji cewa shi yasa a kowace dare daga cikin darerakin wannan wata mai albarka Allah na yanta wasu bayi da ainihin wato barin shiga wuta kamar yadda muka ce ma'anan yan tawon shine da su yan wuta ne amma albarkacin sun shaida wannan wata sun ɗanyi wannan abin a zo a gani sai Allah na yafe musu na fasa saka ta wuta Allah ya sanya mu daga ciki to wannan shine irin tausayi na Allah mahalicin wannan shine jin kai na Allah mahalicin to mu da muke da wannan Allah kaga ba mu da wani abu da zai sa mana fargaba ko ya sa mana tsoro abin nufi shine mu dai mu yi kokari mu ƙara tsananta kusantan Allah da ibada abin duk da Allah ya ce mu yi mu yi shi iyayenmu mu abin da ya hana mu mu bar shi gaba daya saboda mu amsa sunan bayi din shi Allah na son mu yadda mu bayi shi ne shine Allah mu shine ne mu to in dai muka yi wannan to insha Allah za mu kai labari Allah ka rufa mana asiri sai aya ta gaba qad nara taqalluba wajhika fi samaa ayin da Allah ran ya karanta mana Allah yace hakika mun ga wato taqallubi shine daga kanka da kake yi kana komowa kaiwa da komowan fuskanka da kake yi zuwa sama Allah yace mun gani to kuma mun san manufanka manufanka shine kana so wai ka kosa a juya da kiblar ka ya kalli dakin Ka'aba falan walliyan qiblatan tarbaha Allah ya ce da sannu babu gaggawa za mu juya fuskar naka za ka kalli inda kake ƙauna shi ne manan tarzaha ai tuhibbuha kamar yadda za mu zo mu ji nan take sai Allah ya ce fa walli waje haka kai yanzu din nan ma sata izin da gaggawa ka juya fuskanka shatar al-masjid al-haram ka kalli nahiyar ɗakin ka'aba ma'ana har mun biya maka bukata an gane ko sannan ba iya yanzu ba wa haithu ma kuntum duk inda kuka samu kanku a doron duniya fa wallu wujuhakum shatarahu ku juyar da fuskanku ya kalli inda ɗakin Ka'aba yake Allah ya ce wa innal ladina utul kitaba amma su waɗannan al'umman da muka saukan musu da littafi kafin ku su suwa kenan yahudin dai da nasaran da ake ta mana bayani akan la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wallahi sai da Allah ya kawo lamul qasmi Allah ya wallahi sun san al-qiblan nan da muka ce ka kalla yanzu sun san gaskiya ne kuma daga ubangijin kai a daidai nan ne za ku zo ku ji malamai suka ce ya aka yi aka ce yahudawa sun sani ya aka yi aka ce nasara sun sani domin a cikin littafin su dai babu wannan magana a gane wannan da ko amma kuma Allah ya ce wallahi sun sani ya aka yi haka shine suka ce ai a cikin littafinsu akwai bayanin cewa manzan Allah gaskiya ne to tunda manzan Allah gaskiya ne duk abin da zai zo da shi wannan abin ma gaskiya ne to annabi ne zo da cewa Allah ya ce juya ya kalla al da haka sun san maganan ba da ba da ka annabi ya faɗa ba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu amma ta'malu Allah bai kasance fa ya gafala daga abin da kuke aikatawa ba duk abin da kuke yi Allah na tsane. sai Allah ya ce wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tad'u qiblatak to tunda sun san gaskiya ne me ya kamata ba su bi gaskiyan ba sai Allah ya ce amma kada ka wahalar da kanka ko da zaka zo wa waɗannan mutanen da duk hujjar duniyar nan na nuna musu cewa Allah ne fa ce in kalli alƙiblar nan kuma Allah nan shine kuke cewa kuke bauta kuma ku kalli alƙiblar nan ku bauta wa Allah Allah ya ce wallahi ba za su biye ba za su kalli alƙiblar ta ba wannan kiyayyen da yana nan a zuciyarsu wannan hasadan yana nan yana girmama a zuciyarsu da haka ba za su bi gaskiyar da ka zo da shi ba Da haka ka kwantar da hankalinka kawai kai dai ka bauta wa Allah ka isar da sakon Allah amma kaka wahalar da kanka akan su ba ya gude ba zai taba biye maka ba ai a baya dama Allah ya ga mana kwatankwacin wannan ko walan tarza anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wallahi ba za su taba yarda da kai ba abu ɗaya za ka yi ta ainihin wato nuna sun bi ka yanzu kuna tare shine in ka bar addinin ka ka dawo kan nasu to kai yanzu za ka bar addinin ka koma nasu to da ka rabu da su kawai al'amarin Allah ya riga ya kare a kansu Allah ya kyauta na'am eh za mu zo mu tattauna ai ku yi haƙuri na haka na karanta amma ta amalu suna sanar na karanta don kai kaga ya amalu na naka ko <laughs> za mu zo ai za mu ji bayani a malamai eh, ya tabbata ana cewa ta amalu na cewa ya amalu na fata an gani kiran Ibn amir ya zo da ainihin wato amma ta amalu da ainihin wato wasu malumma daga cikin malaman kira'a amma wanda ya shahara shine ya amalu sai an gane ko eh. shine idan ana aka za ku zo ku ji menene bambancin fasara insha Allah da haka wala in wala in ataita alladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak da za ka kawo musu hujjar duniyar nan shine bi kulli ayatin dukkanin hujja da kake da su ka zo kai tabulin din shi cewa Allah ne fa yake in kalli dakin Kaaba Allah ya ce ma tabi'u qiblatak ba za su bi wannan alqiblan taka ba wa ma anta bitabi'in qiblatahum kuma kai ma tunda ka riga ka san addinin ka shine gaskiya nasu ba gaskiya bane kai ma ba za ka biye musu ba ma'ana kai ma ba za ka koma ka bi abin da ran ke so ka bar abin da Allah yake so ba to kaga kowa zai tsaya kan addinin shi kenan ko kaga batun addinin Islam babu batun addinin interfaith babu batun addinin Ibrahimism babu kaga kowa ya rike nashi kawai Allah ya ce wa ma ba'duhum bi tabi'in qiblata ba'd to kai ma ka tsaya ma kana ma biye musu su ma ya su ya junan su wallahi ba ta bin junan su ba yahude baya bin ba na tare ba na tare baya bin ba yahude to kai ne yanzu sai ka zo ka sassauta a'a kar ka sassauta Wa amma anta bi tabi'in qiblatan wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd su ma ya junan su ba sa kallon alqiblan juna sai Allah ya ce wala in ittaba'ta ahwa'ahum to bari ka je inda za ka ce wai kai saboda a nuna haɗin kai ana tare irin yadda rubabbun musulmai suke yi a yau ko kamar yadda muka bamu labari a darasin da ya gabata wai sai su ce wai saboda kada a nuna ai a menene kada a nuna ana kin su kada a nuna saɓani saboda a jawo su a jiki bari da a yi abin tare da haka in za ka kinsa mushe ku je a kinsa tare da ku idan kai azumi su zo yi buɗe baki tare da kai an fahimta ko Allah ya ce idan ka biye wa san zuciyanka domin wallahi duk wanda ya sassauta aqidarsa saboda wani batacce to wannan san zuciya ne ba addinin musulunci bane to duk wanda ya biye wa san zuciya kaga wannan ana magana ne fa da manzon Allah ma'ana dan ka gane abun babu sassauci manzon Allah Allah ya san ba zai bi san zuciyar shi ba amma ana ana tauna tsakuwa ne saboda aya ya ji tsoro don aya ya gyara zaman shi ma'ana in Allah zai gaya wa manzan Allah wannan wane ne wani ƙazami a ƙarshen duniya zai zo ya ce wai ba a iya da'awa ba ne abinda suke cewa kenan wai ai sanin da'awa shine a nuna musu ana tare ba wani abu duk allansu ɗaya aka suke cewa fa wasu ma za ka ga da sunan su malamai ne za su rinka bin coci-coci suna cewa da mu da ku duk ɗaya to da kai da su dai muka ba ɗaya ba wallahi eh da mu da su duk biyu ko ba haka jama'a yawa amma duk ɗaya a kai dai da kai da su na fatan jama'a an gane saboda wai tsaban a nuna cewa wai shi ba ruwan shi ba shi da zafi ba shi da tsauri ai ba zafi bane ka tsaya kan addininka tunda su ma ba su sassauta akan kan addininsu ba idan zafi ne su suka fara yi to zafi ya fi zafi ne shi bai sassauta ba amma kai sai ka ce bari mu sassauta jama'an gane wannan da kyau ko da haka Allah ya ce in ka biya wa san zuciyanka ya kai annabi Muhammad min ba'di ma ja'aka min al-ilm bayan abinda Allah ya sauka maka na ilimi shine alqur'ani Allah ya ce maka tafarkin ka daban tafarkin su daban su kuma ba za su taɓa sassautawa su dawo kan naka ba amma kai ne za ka sassauta ka guna su bayan kai kana da alkur'ani kana da hujja kana da karatu sai kuma ka biye musu to idan kai haka ka sani cewa innaka izan kai din nan ya manzan Allah daga wannan lokacin ka zamo daga cikin wa min az-zalimin daga cikin az-zalimai ashahullahu Allah ya tsare manzan Allah bai shiga cikin azzalumai ba zalunci mafi girma kuwa shine mutum ya shiga cikin mahaɗa Allah da wani a cikin bauta inna shirka la zulmun azim shirka shine zalunci mafi girma to kai zaka yi yanzu a tashe ka cikin tawagan waɗanda suka yi zalunci mafi girma wa Allah kullun yaumi ba sa ganin mutuncin musulmai idan suka tashi buɗe baki za su ce Isa dan Allah wannan shine abu mafi ciwo a zuciyar duk wani mai imani domin har sama da ƙasa suna taya Allah kishin wannan magana takadu samawati wal ard yatafattarna minhu wa tanshaqqu al ardu wa takhirru al jibalu hadda an da'u rahman Allah yake wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada amma kullu yawmi in suka budi baki me suke cewa Da waɗannan mutane ne kuma wai sai ka ce ai duk ba komai duk ba komai to me a ciki dan sun ce kaza kana jin sama zai tsage kana jin ƙasa zai yi dindiga kana jin duwatsu za su rididdige saboda ana cewa Allah na da ɗa amma kai kuma kana cewa wai ba komai wai dan su yadda da kai a san haka wasu rubabbin ke cewa wai ai mu arna dai sun yadda da musuluncin mu har ne da <laughs> ba ka ce cewa ba wannan shine lisanu yin wa lisanu hali to an ne yadda da musulunci ga mu Allah ne yadda da namu sai mu ga fa'ayyul fariqaini haƙƙu bil amn da mu da kai ma ga wanda zai tsira a gobe alkiyama ina da jama'a an gane da haka al'amarin aqida na musulunci wallahi shine Allah ɗaya ne to su kuma in dai zaka ce Allah ɗaya ne to ka yi zafi ka taɓa addininsu ka ci musu mutunci ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza to kai ba su ji zafin naka ba amma kai su ba su ji zafin naka ba kai kana jin zafin nasu Allah ya kyauta to waɗannan ayoyi su ne Allah ya biyo baya da su kai tsaye ma da yake qalal ulama'u al-imam al-qurtubi kenan yace malamai suka ce hadhihi al-ayatu muqaddamatun fi an-nuzul ala qawlihi ta'ala kun ga wannan ayar to ita aka fara saukarwa kafin waɗanda muka gama bayani a kansu domin asali duk wannan tattaunawa da ake yi akan juyawan alƙiblar nan sai da aka fara yin wannan tukuna kafin suka fara waɗannan maganganun aiko to me yasa a cikin jerin karatun aka fara karanta wancan kafin asalin muhallin shahidin shine ka koma kan bayanan da muka yi a can baya daidai kabiyan yankan saniya da Allah ya ce su waɗannan dai bani Isra'ila su Ya san irin haka Allah madaukakin sarki shirya alkur'anin ma shine a lokacin aka fara faɗin matsalar su nemo saniya su yanka da irin tatabarzan da aka yi sai da aka gama wannan tsaf sannan sai Allah madaukakin sarki zo ya da bayanin abin da ya faru na neman saniyar sannan aka kawo wa iskatantum nafsan fadara'atun fiha amma asali nafsun da aka kashe shi ya kawo kadiyansa amma a cikin karatun an fara kawo bayanin san da yadda aka yi gumurzu da yadda aka yi ɗauki babu daɗi kafin su yanka shi to me yasa irin waɗannan asalifin a cikin alkur'ani ga asalin labarin da ya jawo zance amma sai aka fara kawo zancen kafin labarin me yasa wannan suka ce usulubi ne na balagar alkur'ani wato nuna isa da gagaran alkur'ani kenan da kuma iya zance a inda ya dace kuma an gane wannan da ke ko sai ka ji bayani ka ji bayani ɗan ta ce zo baka so ga abin da ya jawo wannan bayani shine wannan kabiya ga koma ta zaka ji ƙarin bayani insha Allah to shine sai ce hadhihi ayatu muqaddamatun fi nuzuli ala qawlihi ta'ala wannan ayar ita aka fara saukarwa kafin faɗin Allah maɗaukacin sarki sai ya qulu tufahau jama'an gane wannan dake ko wa ma'ana taqallubu wajhik ma'anan da aka ce qad nara taqalluba wajhika fi sama me ake nufi ai tahawwula wajhika ila samai shine daga fuskanka da kake yi sama in ka kalli sama sai kuma ka sauke kan yake kala hu tabari al-imam tabari ya faɗa haka cikin tafsirin sa az-zujjaj malam zujjaj ko yace takalluba aynayka bin nazar ila wato kwayan idan ne kake dagewa ya kalli sama shi malam Zujjar ya nuna ba fuskan gaba daya annabi ke dagawa ba wato idan ne haka sai kada shi sai kalli sama ina fata an gane wal ma'ana mutaqaribun amma ma'ana ai suna da kusanci da juna dama ko da ya daga fuskar idan ne da yake kallon sama an gane ko wa khassa samaa bi zikri idh hiya mukhtassatun bi ta'zimi ma udifa ilaiha an cebance ambatan sama ne cewa ka kalli sama domin nan ne asalin inda ake son a gane cewa annabi ya mai da kallon shi yana yi wato fatan a saukan mai da wahayi wa ya'udu min kal matsari wal rahma wal kamar yadda aka san daga sama ne ake saukar da ruwa daga nan rahman Allah ke sauka haka wa'ayi wa ma'ana tarzaha da aka ce a qad nara taqalluba wajhika fi salan wal yanna qiblatan tarzaha sai ce ai tuhibbuha alƙiblan da kake ƙauna a zuciyarka, da sannu za a maida fuskanka wajen al'imamu suddi ya ce kana iza falla abin da ya kasance shine da manzan Allah idan ya zo ya salla na hawa baitul maqdis in ya kalli baitul maqdis kafin a ce ya juya rafa'a ra'asahu ila sama sai ya daga kan shi ya kalli sama yanzuru ma umaru bihi yana kallon so ko me Allah zai sauko ko Allah zai aiko da wahayi a ce ya kalli inda yake so an yi salliya ila qibali al-ka'ba domin yayi sallah ya kalli dakin ka'aba fa anzalallahu ta'ala to daga nan ne sai Allah ya saukar da wannan aya qad nara taqalluba wajhika fis samaa to wannan bayani da ya gabata ai ko ko ya fahimci menene sakon da ke ciki to sai ya ce da aka ce a walli waje haka shatar al haram ka kalli nahiyar masjidil haram akwai wasu matsala guda biyar da malamai suka fitar a karkashin wannan gaba ka kalli shatara ne ake nufi sai ce fihi hamsu masa'i al'ula qawluhu ta'ala fawalli kaga wannan umarni ne ka juya yanzu din nan sata izin waje haka shatara fuskanka ya zama ya koma ta bangaren ai nahiya kenan idan aka ce shatar wato nahiya ta inda abu yake idan aka ce ta inda abu yake to ana nufin da ka juya fuskanka ta wannan bangaren to bukata ya biya kun sa abin da yasa yake kawo wannan magana saboda a magance wani matsala da wasu suka taba tayarwa cewa kallon alƙibla da aka ce dole sai kun seta daidai ɗakin ka'aba da haka wasu mutane suka yi ta zuwa suna rusa wasu masallatai wai ai masallatan ba su kalli setin ka'aba ba to yanzu misali daga nan dan uwa masu albarka tsakani da Allah in aka ce masallacin nan namu sai mun tabbatar setin ɗakin ka'aba yake kallo ai an ba mu aiki haka ne ko ba haka bane ba lokacin suka yi ta yawo da wani na'ura na bature da ake cewa compass shine sai su zo su aje compass din wai shi compass din to yana Sansana na daidai inda ɗakin kaba yake shine ana aje abin sai ka ga yi war haka sai ga ya nuna wani na iya haka da sai a ce to ɗakin kaba na nan to in ba nan kuka kalla ba ku da sallah haka suka yi ta rusa sallan mutane yamma ai da sallan da masallacin duka suke <laughs> duka suke rushewa <laughs> jama'a gano wannan ne ko to wannan matsalar da malam zai karantar a nan shi ya magance wannan matsala cewa da aka ce wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shafarahu to ba wai ana nufin sai ka ta daidai ɗakin ka'aba kamar za ka yi harbin bindiga ba <laughs> harbin bindiga ne dole sai ka ta inda mutum yake ko ba amma ba haka yake ba wajen yin sallah jama'a shi yasa ka ji hadisi manzo Allah kamar yadda zai kawo manzo Allah yake ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun idan ka sanya mafitar rana a dama mafaɗar rana a hagu to duk sauran wannan nahiyar alkibla ne kawai ne ta annabi yake mashirik da magari domin a madina yin karatun madina kuma yana ainihin wato kudancin ka'aba ne da aka kallon mashirik a sanya mashirik a dama da hagu to nan ne yake alamta ina ne alkibla a madina shi yasa kaje ake cewa idan mutum zai je bayan gida ko fitsari kada ya ainihin wato sanya mashirik a dama magrib a hagu amma mu da muke yammacin duniya ma'ana yammacin afirka <laughs> an fahimta to mu kuma ɗakin ka'aba na gabas ne da mu mafitar rana mu kuma sai mu ce idan ka sanya arewa da ainihin wato kudu a ɓangarorin hannayenka to duk inda ka kalla yanzu kibla ne ba matsala misalin wannan misalin wato bangon nan da ke gabanmu a daidai lokacin da aka ce ka kalli alƙibla za ka ga wani yana farkon bangon ko wani yana tsakiya wani yana gefe haka haka haka haka haka to me kake tunani ko da ɗakin ka'aban aka sese ta ɗari bisa ɗari idan sahun ya tsawo ai wasu za su zoɓe daga alƙiblar <laughs> ba haka ba ne tun da za su wuce faɗin alƙiblar so abinda kawai ake son ku ɗauka a nan shine jihar da alƙiblar in kun kalli jihar kawai kun kalli alƙiblar so ku daina matsawa mutane cewa sai sun karkace haka sai sun yi kaza ai 42 degree ne ai a wannan degree ka bari ana ana matematik ko da lissafi Allah ya sa mu dace to shine malam ya fara kawo wannan matsala yake al'ula gashi kuma lokacin namu ya riga kawo jiki da aka mu yi hakuri za mu saurara insha Allah a gobe za mu zo mu karanta waɗannan masail din mu kara jin bayanan da malam yayi akan wannan batu da muka tattauna Allah madaukakin sarki ya sa mu dace dan uwa masu albarka a nan zamu saurara mune wa kowa fatan alkhairi ubangiji Allah ya karbi mu ya gafarta mana mu ya samu ya mu daga cikin yantattun bayi a wannan wata mai albarka ta wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi amin amin